daidai da tara ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzib tafsir bin kasir na al-imam abul fida imaduddin isma'il bin kasir ne dimashki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul luqman inda a karatunmu da ya gabata mun shiga cikin ayoyi na 29 da aya ta 30 a inda lokaci ya ƙure mana za mu ɗauko waɗannan ayoyi daga farko a inda Allah madarkin sarki ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله مدوكين سركي ألم ترى wai ba ka gani ne annallaha yulijul laila fin nahari Allah maɗaukin sarki a wani lokaci shine wanda yake shigar da dare a cikin yini ka samu dare ya ɗaran mai yini adadin awowi wa yulijin nahara fin laili wani lokaci kuma sai Allah maɗaukin sarki ya sa yini ya mamaye awoyin dare wasakhara shamsa wal qamar kuma Allah madaukin sarki shine wanda ya hore rana da kuma wata shine wanda ya halice su ya sanya masa haske kowane haske da gwargwadon abin da yake fitarwa na ɗimi a cikin kowane ɗimi akwai adadin sinadarai wanda yake fitarwa da ɗan adam yake cin moriyan wannan nau'i da kuma nau'in da yake amfanar da dabbobi da nau'in da yake amfanar da tsirai idan aka rasa hasken rana ko hasken wata akwai adadin sinadaran da ke amfanar da ɗan adam wanda za a rasa su shi sa allah maɗaukin sarki sai kasa yanayin biyu akwai yanayin yini akwai kuma yanayin dare yadda waɗannan sinadarai kowanne da ya sauka ɗan adam ya ansa a jikin shi dabbobi da sauran tsuntsaye da tsirai kowanne ya ɗibi gwargwadon abin da zai iya amfanar da shi na wannan lokacin idan dare ya yi sai ɗan adam ya kwanta sai waɗannan sinadaran sai su bi ko'ina a jikin shi su kai su komo kuma su amfanar da shi wannan tsari ne na allah wanda ba wani bil adama da yake da tsari irin wannan kullun allah ya ce ka ga ranar nan da ita watan nan ya jiri ila ajalin musamma suna gudana ne su fito su faɗi su fito su faɗi wannan kara kaina da kai da komo da rana da wata suke yi a kullum suna yi ne zuwa ga wani ajali ƙayyadajje ai ila gayatin mahaduda allah maɗaukin sarki ya sanya masu iyakan lokacin da za su kai a tsaye da aikinsu wakila wasu malaman tafsiri suka ce ila ajalin musamma ai bi ma'ana ila yaumil kiyama zuwa randa allah maɗaukin sarki zai tada yinin kiyama to daga lokacin rana da wata aikinsu ya tsaya mala ya ce wa kullum ma'ana yayi ne sahih dukkanin waɗannan ma'anoni guda biyu cewa ila gayatin mahaduda ko ila yaumil Kiyama, ibnu kasirin dimashki ya ce ma'anonin duk sun tabbata allah maɗaukin sarki ya sanya ma rana gayan da in ta kai shi kenan, wannan gayar shine tashin kiyama kiyamar ita ce gayar mun gano wannan da kyau ku? allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa yastashhadu lil qawlil awwal bi hadisi abi dharrin radiyallahu anhu alladhi fi sahihaini anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala maganan farko da ke cewa Allah maɗaukin sarki ya iyakance ma rana lokacin da za ta kai ta tafi ta fito ta fada mun gane Allah maɗaukin sarki ya sa mata iyakanta to akwai hadisin da ke goyon bayan wannan akwai hadisin da ya tabbatar da wannan fatuwa da kuma wannan fahimta ruwayan abu zarri algifari allah Maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda da al'imamul bukhari da muslim suka fitar da ruwayan daga annabi annabi ya ce ya abazar a tadari aina tazhabu hadhihi shamsu shin kai ko ka san wannan rana idan ta fada a yamma ina ne take zuwa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Abu zarri ya ce to Allah da annabin shi su ne suka sani qala sai annabi ya ce fa innaha tazhabu fa tasjudu ta arsh tana zuwa ne ta yi sujada a ƙarƙashin al'arshin Allah sun matasta'adinu sannan daga baya sai ta nemi izini rabba rabbaha sai ta nemi izinin ubangijinta ya ba ta dama ta ƙara fitowa a shagargari fayoshiku an yi ƙala laha an yi dab lokaci zai yi a ce mata irji'i min haisu ji'iti ki koma ki fito ta inda kika zo ta ina ta yamma wasu malamai suka ce daga ran da ka ga rana ta bullo daga yamma ba sauran fadi saboda ba ta da mafada a gabas mun gane to wannan ne gaya, to daga lokacin kuma sai dai jama'a su saurari tashin alkiyama wasu malaman suka ce a'a idan ta taho za ta zo gabas ta nemi wajen faduwa ta rasa sai ta koma yamma to duk lokacin da mutum ya ga haka ya faru to an samu matsala ɗayan biyu matsala na farko tabbatacciya ce shine an kulle kofan tuba daga ran nan duk mutumin da ya zama bai tuba daga laifin da yake ma Allah a baya ba to magana ya ƙare sai Allah madaukin sarki mai ukuba akan duk laifin da yake kuwa na biyu shi ne alama ne daga cikin alamun ana dabda tsayuwan kiyama ba wai daga kullowanta ne daga yamma sai da kiyama ba amma dai alama daga cikin manya-manyan alamu sun riga sun gama tabbata da cewa kiyama ta halarto Allah ka sa mu cika da imani mahala ce warwa buna abi hatimin an ibn abbasin annahu qala ashamsu bi manzilati saqiya tajri bin nahari fi samai fi falakiha fa idha gharabat kharajat bil layli fi falakiha tahta al ardi hatta tatla'a min mashriqiha qala wa kadhalika al qamar isnaduhu sahihun al imam ibnu kasir yace ibnu abi hatim ya ruwaito hadisi ta hanyar abdullahi dan abbas allah ya ƙara mashi yarda abdullahi ya ce kunga ita ranar nan kaman saƙiya ce wacce take korawa ne kaman kada ta ake ko kaman mai korawa take ko ka ce kaman dabba ce wacce ake zuwa ɗibo ruwa da ita kagan aka ji aka ɗiba aka kai za a ƙara dawowa a ƙara ɗiba a koma ita haka take kullum kun gano wannan da kyau to ko kuma ka ce kaman goga ne irin jigon nan wanda yake juyawa in ya shige ya ɗibo ya zubar zai ƙara komawa ne ya ɗibo ya zubar kana gani irin wannan gugan da ke juyawa haka ko to haka rana take circulating take yi idan ranar ta tafi ta faɗi ta bin na harifis sama da rana tana tafiya ta sama ne fi falaki ha a falakinta da ke sama fa'iza gharabat fa'iza gharabat idan rana ta faɗi mala ya ce jarabbin laili sai ta komo gudanuwa cikin dare fi falakiha ta ɗaya falakin nata ta hatal ardi wanda shi yake ƙasa don tambaya idan rana ta tafi yamma ta faɗi to ya kuma take fitowa daga gabas ko ko kowace rana akwai kwallonta ne daban kowane yini an tara kwallayen gasu can barkate a gabas in wannan ta tafi har abada ba za ta dawo ba sai dai a ɗauko wani kwallo a ƙara turo shi ya je ya fada shi kenan ya tafi kwaya ɗaya ne rana ibn abbas ya ce idan ranar ta tafi ta tafi ta faɗi ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshin Allah ta nemi a ba ta izini ta dawo aka karɓi izinin aka bata to madadin ta komo ta falaki da ke sama hanyar da take bi wannan hanyar wanwe ne hanyar zuwa ne kaɗai hanyar komawanta to falaki ne da ke ƙasa kun gano wannan da kyau ku to za ta gudano ta taho ta hanyar wannan falaki nata da ke ƙarƙashin ƙasa hatta ta tsulu'a min ha har garin allah na wayewa sai ka ga rana ta bullo ta gabashinta ƙala ibn abbas ya ce wa ka zalikal kamaru haka wata ma yake idan wata ya bullo daga yamma ai kaga yana dawa yana dawa yana dawa har ya bata shi wata gabas yake dawowa kun gano wannan idan ya fadi to in ya tashi komawa yamma sanda za a gan shi idan wata ya kama yana komawa ne ya biyo ta falakin shi da ke ƙasa malam Ibnu kasir ya ce isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi mai inganci ne ku kalli wani irin ikon allah yadda allah maɗaukin sarki ya tsara yadda wannan abin zai gudana mun gani yanzu sanda rana take tafiya ta kasa kana jin zafinta ko an kashe fitillan ne da ke fitar da zafi ba wanda ya san wannan sai allah kawai an bayanci wannan kuma irin wannan riwaya duk da cewa ibn abbasin kai tsaye bai danganta zuwa ga annabi ba to irin wannan riwaya ita ce wacce malaman hadisi suke cewa laha hukumar raf'i tana da hukuncin annabi ne ya gaya musu domin irin wannan maganan la majalalin ra'ayi fihi ba ta inda ra'ayi zai iya faɗin shi sai dole akwai hasken wahayi Allah madaukin sarki ya samu dace shi sa idan ka ga baka sami ilimi ba to baka matsi Kur'ani da sunna ba amma muddin ya zama ka matsa alqur'ani da sunna to alkhairai na nan tafi masu tarin yawa Allah maɗaukin sarki taimake mu wa qawluhu wa anna allaha bima ta'maluna khabir Allah maɗaukin sarki ya yace lallai kusan duk abin da kuke aikatawa zai ba ku labari ka ƙaulihi wannan ayan ta yi daidai da faɗin Allah alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi wai ko bawai ba ku san Allah maɗaukin sarki yana sane da duk abin da ke cikin samai da kuma abin da ke cikin ƙasai ba wa ma'ana haza annahu ta'ala alkhaliqul alam bi jami'il ashiya mala ce wa ma'ana haza ma'anan wannan shine annallaha ta'ala cewa Allah maɗaukin sarki shine alkhaliq shine mahalici al'alim kuma masani bi jami'il ashiya komi Allah ya san shi ba abin da Allah maɗaukin sarki ya jahilta ya san komi ya san kowa ya san yadda komi da komi yake rayuwa da abin da kowa yake bukata ga ta'ala wannan ya yi daidai da faɗin Allah da ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun Allah madaukin sarki shine wanda ya halice sammai bakwai ƙasa ma haka Allah madaukin sarki yayi ta ribi bakwai wa qawluhu ta'ala zalika bi anna Allah huwa al-haq Allah madaukin sarki yayi haka ne kuma ya tsaya ya bayyana ma al'umma waɗannan bayanai dalla-dalla ba jibgi don kusan allah maraukin sarki shi ne gaskiya kaɗai duk wani abin da za ka ɗauka to ka kama shiririta in dai ba allah ka ɗauka ba wa annama ya da'una min dunihi kaga duk abin da mashirikai suke kira duk abin da mashirikai suka ɗauka suna bi wanda ba Allah ba to wannan sun ɗauki shiririta min dunihil batil wannan ɓata ne ɓanna ne shirme ne ibn kasir ya ce inna ma yadhharu lakum ayatihi litastadillu biha ala annahu alhaq Dos ayoyi na rana ayoyi na wata ayoyi na sama ayoyi duwatsu ƙasa tsirrai dabbobi da kowane irin yanayi Allah madaukin sarki yana bayyana mana yana bayyana mana wannan ne don mu kan kwatanta mu ɗauka ya zame mana abin dalili da za mu gane shi ne gaskiya wanda wanda ya zai ce shi ma zai iya sai mu ce to nuna mana abin da wane ya yi mun gane Wani da kace shi ma Allah ne to ina abin da ya yi domin ƙur'ani yana ce mana hadha khalqullahi to ga dai halittar Allah <clears throat> fa'aruni ma za khalaqal ladina min dunihi wanda ba Allah madauka ce shi ma ya iya to a nuna mana abin da ya yi. ba wani rigima ba wani fitina mutanen duniya da ya kaf Allah yi su to naka Allah nuna mana shi kuma mutanen da yayi to duk waɗannan abubuwa Allah madaukin sarki yana halittansu ne a matsayin dalilai da mutane za su kalla su gane cewa Allah shi ne kaɗai gaskiya malai ce ai almaujudul haq ilahul haq Allah shi ne samanme na gaskiya kuma abin bauta na gaskiya wa anna kulla ma hu batil duk wani abin da ake bauta ma na gunki ne masu bauta ma shanu ne masu bautan dodanni ne masu bautan shehunne da waliyai ne duk wannan abin da suke yi allah maɗaukin sarki yana fayyace waɗannan bayanai ne don ku fahimci cewa shiririta suke yi fa inna ne amma siwahu kuma allah maɗaukin sarki ya wadata bai buƙatan kowa ya mai wata hidima wa kulla shay'in faqirun ilaihi komi da kowa da kake gani a duniyan nan mabukaci ne wajen Allah li'anna kullama fi samawati wal ardi mala yace domin fa ka san duk abin da ke cikin sammai da ƙasai aljami khalquhu wa abiduhu dukkaninsu Allah ne ya halice su kuma bayin shi ne duk waɗannan waliyan duk waɗannan shehunan da wasu batattu ke ce masa alloli da su ɗin da waɗanda suka ɗauka a matsayin alloli allah ne ya yi su sannan kuma bayan shi ne da itatuwan da ake ɗauka sassaƙa a gunki da icen da ake ɗauka sassaƙa a gunki da yimɓin da ake kwaɓawa a gunki da ita duk waɗannan bayan allah maɗaukin sarki ne ba wanda ya taka matakin da ya wuce na bauta malai ce la ya ahadun minhum ala ta hariki zarra illa bi iznihi babu mutumin da zai iya motsa daidai da ƙwayan zarra in allah bai ba da izini ba komi sai da izini kaga kifta idanka in allah bai baka izinin yi ba baka iyawa wala ma'a kulla ahalil ardi ala an yakhliqu dhubaban da duk mutanen duniya za su haɗu a kan su halicci la'ajar la'ajazu an zalik ce wallahi za su kasa ba za su iya ba wali haza ƙala ta'ala da wannan ne Allah ya ce zalika bi annallaha huwal haq in kana neman gaskiya to ka nemi Allah wa annama da min dunihi duk wasu da ake kira duk wasu da ake bauta ma da aka yi da cewa za su iya huwal batil ƙariya suke yi ɓanna ne shiririta ne ka kama rumbun siyayi duk wanda ka ɗauka wanda ba Allah ba wa annan laha huwal ale Allah maɗaukin sarki shine maɗaukaki da yake sama alkabir Allah shine babba wanda ya fi kowa ai al'aliyun ladi la minhu Allah shi ne maɗaukakin da babu wani maɗaukaki a saman shi alkabiru alladhi huwa akbaru min kulli shay'in Allah shi ne babban da babu wani babba wanda ya kai shi malai ce fa kullun khadi'un haqirun bin nisbati ilaihi kowa da ke gani a duniyan nan to yana kankar da kai shi ba kowa bane shi idan ka danganta shi zuwa ga Allah kowaye kowace gwamnati ce duk darajar mai daraja to koma baya yake ga Allah madaukin sarki in ka haɗa su zalika bi annallaha huwal haq Allah shine gaskiya duk kuma wani abin da mutum ya rike wannan huwal batil shine shiririta Allah madaukin sarki ya kiyaye Kuma ga cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukin sarki sai da ya gayyato ayyukan shi wanda ya kasar ya gagarar da kowa wanda babu wani wanda zai iya yanzu misali inda wani wanda ya isa a yanzu da muka shiga yinin nan to ya zo da dare ya ce allah ba za a yi ne ba dare za a yi akwai wanda ya isa haka idan muna cikin dare wani ya ce allah ba za a yi dare ba ni kuma abin da nake so a yi shine yini akwai wanda ya isa haka ko ana sanyi ce an fasa me za zafi ko ana zafi ya ce an fasa sanyi za a yi ko a ruwan sama ya ce tsare ba za su fito ba akwai wanda ya isa ya haka ba wanda zai iya kwata-kwata allah ya gagarar da kowa ya gagare su kuma ya kasar da su kowa da ke gani kasashe ne yanzu ga kalli irin matsanancin sanyi da ake a turai wani lokaci idan sanyin nan ya tsananta mutum na tafiya kan hanya kawai sai yi bushe mutu amma har yau ba su iya kera wasu na'urori da za su yi amfani da waɗannan na'urorin wajen a kawo da wannan sanyin ba ba su yi ba dole saƙura sai allah ya gama ikon shi zalika bi annan laha huwal haƙ domin ku san allah madaukakin sarki shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihil batil duk wani wanda aka kira da duk wani wanda aka makale a jikin shi ko ake tunani ake hasashe ake damfara da shi to wannan shine shiririta batil kenan wa anna allaha huwal kabir Allah madaukin sarki shine madaukake kuma Allah shine babba wanda yake sama da kowa a gaba sai Allah ya ce ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ما ليش يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك a cikin waɗannan ayoyi allah maɗaukin sarki ya ɗauko tuƙulluma na abin da zai maka bayani filla-filla ka ƙara gane ikon shi ka ƙara fahimtar isan shi wannan ya ƙara natsar da zuciyanka kan imani da abin da ya aiko ɗan saƙon shi da shi shi na ka ɗauko teku teku ikon Allah Allah maɗaukin sarki shi ne wanda ya hora teku ya ce alamtara wai kai mai karatu ko mai saurare wai baka gani ne annal fulka tajri fil bahari bi ni'matillah manya-manyan waɗannan jiragen ruwa da suke dakon man fetur su yi dakon crude oil su yi dakon manya-manyan kayayyakin masana'antu masu nauyi ana ɗaura su ne su tafi akan jirgin ruwa su tafi akan teku a kan ruwan allah ba ka ganin wannan ne yanzu wannan ne iman waye horewan wa ita ma aya ce yanzu kalle ka ba ka da nauyi da za a kwantar da kai a miƙar da kai tsaf a jefa ka a ruwa yadda jirgin ruwa ke kwance nitsewa za ka yi amma akwai jirgin da yake yi lodi za a iya shekara ana mai lodi kuma a shekara ana saukewa ana kunna shi kuma sai ya bi cikin ruwa ya tafi a guji mun gano wannan da kyau wannan ba aikin Allah ne idan Allah madaukakin sarki ya ce ruwa kakki ƙara ɗaukan komi a kanki an shiga matsala ina gaya muku da a ce ɗauko kayayyakin masarufi a jirgin sama abu ne mai sauƙi kuma abu ne wanda zai yiwu babu tsadar rayuwa da mutanen nan shi za su rika yi babu abin da ya kai shi ne komi sai a ce a ruwa za a yi shine malam ibnu kasir yace yukhbiru ta'ala a cikin nan Allah maɗaukin sarki yana ba mu labarin cewa annahu huwa alladhi sakhkhara al-bahara shine wanda ya hora teku litajriya fihi al-fulk saboda jiragen ruwa su rika gudana ana sifirin su akan tekun bi amrihi duk waɗannan abubuwa suna gudana ne a bisa tsarin Allah ai bi lutufihi wa taskhirihi Allah maraukin sarki shine wanda yake tausasa ma bayi saboda jin kansu kun gane ba wai saboda isan mu ba ba wai saboda cancantan dole a yi mana haka ba Allah madaukin sarki yana yi ne a bisa tausayi da kuma tausasa mana fa innahu laula ma ja'ala fil ma'i min quwwatin ka sani banda Allah madaukin sarki ya sanya ma ruwa wani karfi na musamman da ya hamilu bi hassufin wanda wannan ƙarfin zai iya ɗaukan waɗannan jirage lamajarat da waɗannan jiragen ba su gudana kan ruwan ba ba su iya ba ƙarfin ne allah maɗaukin sarki ya sanya ma ruwa ruwa ke iya ɗaukan waɗannan abubuwan ya rike su in ba haka ba ana sakawa sai me sai nitsi kuma abin mamaki ana sa abin da ba jirgin ruwa ba sai ya nitsi ana sa jirgin ruwa sai ya tsaya an fahimta yadda za ka kera karfe ba dai makare ne ka mai makaran ba jefa shi a ruwa ka gani zai tsaya nitsewa zai yi an fahimci wannan da kyau ku ba zai tsaya ba zai rike ku ba sam amma allah shi ya san abin da ya tsara ma ruwa ya ba ta umarnin ɗaukan waɗannan jiragen idan kana son ka gane ka ɗauki wannan tebur ɗin ai shima ma katako ne ka juya kan shi ka ɗora a kan ruwa ka hau kai <laughs> ba ga makare a gefe da gefe ba zai tsaya <laughs> akwai wani abu ne shi yasa din mai hankali ko wannan ya ishe shi aya an gane ya ce wali haza kala dalilin haka ne sai Allah ya ce liyuriyakum min ayatihi an hore ruwa ne jiragen ruwa su bi ta kan shi domin Allah madaukin sarki ya nuna muku ai min qudratihi ku ga wani bangare na ikon shi da nufin shi kyakkyawa ku gane Allah madaukin sarki isasshe ne wanda ya cancanta a mai biyayya abu duk abin da yake so a bar abin da baya so inna fi zalika laayatin kun ga a cikin wannan horewan da Allah madaukin sarki ya mace ku akwai ayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba li kulli sabbarin shakur ga duk mutumin da ya zama sabbarun fi mai matukan haƙuri da juriya a san da ya shiga halin kunci shakurun firraha kuma mai godiya a lokacin da ya ga yanayi na haja-haja an gani yanzu in ka ɗauki wannan ɗabi'an to kai na Allah ne to babu mutumin da zai kalli waɗannan ni'imomi na Allah da ke cikin teku an gane ya kalle su a matsayin ayoyi sai wanda yake shi na Allah ne na Allah ne idan ya shiga halin kunci zai yi haƙuri da gaske an gane sannan in ya ga yanayi na yalwa kuma zai gode to wannan na Allah kenan to kai na Allah ne kana kallon wannan ni'ima na teku za a gode ma Allah barkaci me yasa Allah madaukin sarki ya halicci ruwan teku da tsartsi na gishiri idan ruwan teku ya zama irin ruwa ne irin wannan namu na fadamu to 'yan adam ba za su iya rayuwa a duniya ba sau da yawan halittun da ke cikin teku da yawan abubuwan da teku take ɗauka na ababen da ke fitar da ɗoyi an fahimci wannan da kyau ku ɗan adam ba zai iya rayuwa ba to sai allah maɗaukin sarki sai ya sarka ruwan teku da zartsin gishiri saboda ya kori waɗannan abubuwan kuma ƙwayoyin cutar da ke ciki duk su mutu don ƙwayoyin cuta bai zama a teku da wannan yanayin idan aka ɗibi wannan ruwan teku aka zuba cikin girgije to akwai filta ne a cikin wannan girgijen shine wanda yake tace wannan zartsi na gishiri ya tace waɗannan abubuwan sai ya zubo shi ƙasa an gano wannan da kyau ku idan wannan ruwan sama kuma ya shiga cikin ƙasa to sai ita ƙasa a matsayinta na filta sai ta tace wannan ruwa na sama domin ya iya daidai da yadda ɗan adam zai rayu da wannan ruwan ba tare da wani matsala ba jama'a muna gano wannan da kyau idan muka zo kan wannan za ku ji bayanan da malamai suka yi in ba ka bada sai Allah madaukin sarki ya umarce mu ruwa na sauka mai ta tarawa muna amfanin yau da gobe da shi amma sai ya ce da ya ruwan sama ya ruwan teku sai ya ce kuma sai ya ruwan rijiyoyi menene hikiman wannan duk za mu zo ga waɗannan hikimomin ka je su domin ba abin da ake addini da rayuwa da hasashen mutane da kuma abin da ake yin shi da ka haka kaka siddam Allah maraukin sarki ya taimake mu malice sun makala ta'ala sannan sai Allah maraukin sarki ya ce wa idha ghashiyahumul mawju kadhulali yanzu misali akwai wata dabba wacce take rayuwa a duniyan nan wanda muka santa mai girman da ta ninka girman giwa biyu akwai wanda muka sani a dai ce ga wata dabba katuwa wacce take girman giwa guda biyu sai hudu ko sai nawa kenan babu giwa ce babba halitta mafi girma kenan eh a sama waye mun gani a sama waye ana shiga cikin ruwa akwai kifi ɗaya kacal da yake girman giwa ɗari mun gani da allah maɗaukin sarki zai bar giwa a ce allah ya bar irin wannan wail wail ɗin su shigo duniya ko to za ga yadda suke kama giwaye suna ci yadda ka san shaho na cin ɗan tsako to sai allah ya hana su fitowa wannan menene ma ce jama'a kuna ganewa halattun da ke ruwa ko adadinsu ba sa a tudu ko ba wani ne yake zuwa yake ciyar da su ba Allah ne yake ciyar da kayan shi wani ya zama daga cikinsa ƙasan da ke cikin teku shine abincinsu wani kuma ɗan uwan halittar shi ne abincin da zai ciye rayu haka Allah maɗaukin sarki ya tsara musu sannan sai kuma idan aka samu haɗarin jiragen ruwa ko da kuke tafiya cikin jirgin ruwan kuka faffaɗa to shikenan ka ga yau sun samu abincin sallah kenan an gane wannan da kyau ko. ko bar ga wani irin ikon Allah idan akwai teku kusa idan gawon mutum ta fada cikin wannan tekun kuna fahimtar wannan igiyar ruwa ya tafi ya dawo to duk waɗannan tarkacen mutane ne dukiyoyin suwaye sai igiyar ruwa sai watso su gaba mai ke juya igiyar ruwan nan mai ke juya shi ikon Allah ne an fahimci wannan da kyau ku. to shine nan Allah maɗaukin sarki zai mana magana da cewa ga shi ya humul mawujo duk lokacin da ga shi ya ghashiyahum mawujo duk sanda wani girgiji wani igiyar ruwa ya murda ya sama ya toro ko zai kifar da jiragen ruwansu Ka kazzulal suka ga igiyar ruwa nan ya toro ko kaljibal kamar dutse mun gano wani walgamam suka gan shi ya zama kaman girgije a sama tsarki ya tabbata ga Allah idan ka hango igiyar ruwa ya sama wani lokaci wallah sai ga kamar ya haɗe da sama za a gan shi kaman girgije za a ganshi kamar wani hamshakin dutse shi sa san da annabi nuhu ya maɗan shi magana ce ya bunayyar kan ma'ana sai ce sa'awi ila jabalin ya'sumuni min alma igiyar ruwa ya gani ya dauka dutse ne kun gane kuma wannan zai natsar da mu tun da aka wayi gari akwai 'ya'ya da za su zama fanɗararru ga iyayensu har ya zama annabawan Allah suna masu magana su ƙiji to duk abin da zai biyo baya a yau don an samu wasu fanɗararru bai zai zama abin mamaki ba an gano wannan da kyau ku. domin watilkal ayyamun da wilu ha bainan nas jama'ar annabi kuna fahimtar wannan to ne sai Allah madaukin sarki ce da ce laha mukhlisina lahuddini su waɗannan mushirkai da suke hada Allah da wani idan suka ga ta kuke masu ba abin da ya saura sai hallaka ga igiyar ruwa na murdawa yana kifar da jirage to sai su koma roƙon Allah shi kaɗai, suna tsarkake Allah da kira kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce wa iza massakum kuma fil bahar, duk sanda damuwa ya same ku a cikin teku dalla man tad'una illa iyya sai ka ga mutane gaba ɗaya sun yi watsi da duk wani abin da suke kira in ba Allah ba lata da uzza da hubal sai a aje su gefe sai a kuma ana Allah Allah Allah Allah a nan ne Muhammad ɗan Abdul Wahhab ya ce mushrikan zamani na yau sun fi mushrikan zamanin annabi bijire ma Allah don mushrikan wancan zamanin tun kafin zuwan annabi ma har zuwa bayan zamanin shi idan ta rikice masu Allah suke kira sai su watsar da duk shirkan da suke yi mushirkan yau kuwa suna fadawa cikin bala'i suna ƙara barin Allah ne an gane sai su fara kiran wane da wane suna kiran wance da wance wai su ne za su kawo masu agaji wannan ba daidai ba ne Allah za ka kira Allah madaukin sarki ya kyauta shi ne sai ce wa ƙala ta'ala fa'iza rakibu filfulki duk sanda suka shiga cikin jirgin ruwa suka haɗu da matsala irin wannan matsalan ta taso masu al'amari ya rikice masu to sai su koma suna kiran Allah shi kadai su duk wani shiriri ta su kama dahir amma ana tsiratar da su suka fito gaba suka ji sun taka tsauri idahum yushrikun kawai sai su koma shirkan su kawai gadan gadan kawai har sun manta da abin da ya gabata a baya agajin da suka nema a baya har sun manta amma Allah da yake shine sarkin hakuri suna nan kuma suka ruke shi a gaba kuma ya ƙara musu amma matsalar Allah madaukin sarki ya aje miƙatin da za a haɗu ne Allah shi kyauta sun maƙala ta'ala falamma najjahum ila albarri muna tsiratar da su zuwa gaba faminhum muqtasid daga cikin su kamar yadda malam mujahid ya ce akwai wanda yake kafirun ka annahu fussira al hahuna bil jahid daga cikin su akwai wanda zai koma yana jayayya da Allah yana musu bayan an yi alkawarin imani da shi abin da ya faɗi a bakin shi cewa Allah in ka tsiratar da mu mun daina shirka daga yau ashe dama shigantaka ne sun san ba kyau kun gane to al-muqtasid shine mai jayayya ana fidar da shi sai ya ci gaba da musun shi da kuma kafircewan shi kamar yadda Allah ce falamma najahum ila al-barri idahum yushrikun ana tsiratar da su suka ji sun taka tsaure sai su koma shirkansu wa qawluhu ta'ala wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur babu mutumin da yake jayayya da ayoyinmu sai wanda ya zama mayaudari mai yawan kafirci fal khattar huwal ghaddar duk mutumin da yake khattar shine mai yaudara yau ya zo mutane da wani abu yana tsammanin wannan abin zai jawo su in ya gwada ya gaba zai jawo su ba sai kuma ya canza wani switching daga wannan zuwa wancan sau da yanayi na mai na kokarin yaudaran al'umman annabi to babu mai jayayya da ayoyin allah sai wannan malik ce mujahid wal hasan wa qatada wa malik an zai da muna aslam ma huwa alladhi kullama ahada naqada ahadahu shine duk lokacin da ya alkawarin zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba to zai warware alkawarin falkhataru a tammul gadar wa ablaguhu alkhatar ko alkhataru shine yaudara da ya kai ƙarshe an gane kafur kuwa ai juhud lin ni'am su ne waɗanda suke butulce ma ni'ima la yashkuruha ba sa goda ni'iman da duk aka yi masu bal ya tana saha suna gani da gangar sai kawai su bijire ma ni'imar su manta wala ya ha ko tunuwai ya taɓa samun ni'ima a wajen kama ba zai yi ba shi ne an gano wannan da kyau ku shi sa hadisi annabi yake cewa man la nasa la laha in ba ka gode mutane ko allan da yi kama an ka gode mai ba zai karɓa ba sai ka koma abin da mutane suka yi maka sai ka gode musu daga ciki iyayenka anishkurli walwale dai, ka gode ma Allah ka gode ma iyayenka daga ciki makotanka daga ciki ogoginka daga ciki malamanka daga ciki duk wanda ya taɓa maka wani alheri ko da ku ya taya ka ɗaukan kaya ne ka ɗaura a kanka ko ka ɗaura ma ko sanni ma, ko mai yema inda sunan wannan abin alheri ka gode an gane ita ma godiya nau'i nau'i ce kana butulce ma ni'iman da wani ya mako za ka wahala a duniyan nan kuwa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye domin ji yanzu Allah maɗaukin sarki shi ne wanda ya hora teku ya hora jiragen ruwa suke gudana daga ciki ma har ya bamu labarin wasu takadarai wanda idan suka samu matsala a cikin safaransu na teku suka ga halaka ƙarara. sai su bar shirkan da suke yi sai su koma kiran Allah kadai amma abin takeici suna samun kansu sun tsira madadin su ci gaba daga halin da suke ma Allah alƙawarin cewa ba za su ƙara shirka ba kuma sai ka same su cikin shirkansu ba abin da mutane suke ba yanzu wani yana jin waya zai ce Allah ba zan ƙara ba yana ganin yanayi yayin lub sai me sai ci gaba Allah ya kiyaye a gaba sai Allah ya ce يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جار عن هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور to jama'a yau fa ake babban magana kun gano wannan da kyau ku akwai manya-manyan maganganu cin wannan ayar malai ce ya ƙulu ta'ala allah maɗaukin sarki yana cewa mundiran linnasi yau mi'ad yana jan kunnun mutane su shiga tetayinsu don gani da ranar makoma ranar kiyama ranar ƙin ranar tika-tika tik wa amiran lahun bi ta ƙawahu kuma lokaci ɗaya Allah madaukin sarki yana umurtan mutane da fasiji tsoron shi wal khawfu min ka tsantsan dangane da dokokin shi wal khashyatu min yawmil qiyama da kuma su dauki ranan kiyama ba abun wasa ba abinda za su aje a gaban su suna kaffa kaffa da daukan iznan cewa fa tana tafi haisu la zi walidun an waladihi ne a wannan rana na kiyama duk yadda tausayin uba yake gada to ba abin da uban nan zai iya tsina nama ɗanshi. shi ai lau'ara da an yi faddihi bi nafsihi da uba zai yi nufin ya fanshi ɗan shi da kanshi cewa a barwa ne duk abin da ya yi ya dawo kaina lama qubila minhu ba za a karba ba haka da zaka ce a bar ubanka ya tafi aljanna kai a hukunta ka Allah maɗaukin sarki ba zai karba ba kowa ya ji da kanshi wa kadhalika alwalad haka ma dan law arada fida'i walidihi bi nafsihi da zai ƙoƙarin fansan mahaifin shi ya ce a loda mai laifin baba wannan ba zai tsinana mai komai ba don allah ba zai ba shi wannan damar ba lam yuqbal minhu summa ada mau'iza alaihim bi qawlihi sannan allah maraukin sarki ya karkato jawabi da wa'azi da jan kunni ga ɗaukacin bayi kaf sai allah ya ce falata kumul hayatun duniya kakku bare rayuwar nan ta duniya ta rude ku mun gane lafiya ma banga-banga kaga cewa duk wata dokar Allah za ka iya banke ta ka zauna lafiya kakka yadda wannan lafiyan ta kai ka tabaro ka haka abin da ya shafi dukiya haka mulki ko sarauta haka dama da ƙuruciya haka karɓuwa da faɗa a ji karka yadda waɗannan sai ma shigo-shigo ba zurfi karka yi da su ma kwanta-kwanta wallahi waɗannan in suka ja ka suka shigar da ke cikin matsala fitanka zai zama da matsala ba na wasa ba an gano wannan karka bari rayuwar duniya ta ruɗe ka an gano wannan da kyau masu iya magana suna cewa yaro ka san matsayinka kada zancen 'yan duniya ta ruɗe ka to ga inda yake wannan maganin da gaske domin ƙur'ani ya ce ya ayyau hannas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku faji tsoron ubangijinku wakhshaw yawman ku ji tsoron wani yinin da yana tafe inna lillahi wa inna ilaihi raju. jama matsala na lahira mun gano wannan da kyau ku kowa ya ji tsoron wannan yinin da ke tafe to kuma kar ya bari duniya ta ruɗe shi ai la tulhinakum bittumananina fiha anid daril akhirah kar ku bari natsuwan da kuka samu a nan gidan duniya ka samu na natsuwa mai nagarta ka je ka karagan mulki kana haka kana wai ai ai a bari a bari Allah karka dauka wai iyakan da kenan daga nan an gama kar wannan ya rude ka yanzu ka je ka tambayi wanda suka ɗana mulki a najeriya duk ka zauna da su za su gaya maka kamar jiya ne suka kalli mulkin yau ba ta ƙare ba yanzu sabuwar gwamnati ba ta shekara ɗaya ba ana nan za mu ce yau shekara ɗaya da saukansu kuma ka duk wanda yake da tsawon rai haka duniyar nan take wala ya gurrannakum billahi al-gharur kar ku yadda wani abu ya ruɗe ku game da bin Allah ya'ani shaytan kar ku bar shaydan dan kwanta kwanta ya zo ya kwantar da ku ya raba ku da tafarkin Allah mala yace qala ibn abbas wa mujahid wa qatada wa dhahak waɗannan malamai su ne suka fassara cewa kar ku ba shaydan dama har ya iya raba ku da tafarkin Allah fa domin shi shaɗan aikin shi kullum ya na adam yaudaran dan adam yake yi wa iduhu ya ta mai alƙawura na boge wa yumannihi yana sanya mai guri muka kaza ina ganin insha Allah an yi nasara muka kaza za a samu kaza kai ta gurace gurace shaɗan ne ke kanka madadin ga abin da ya kamata ka yi wanda Allah ya ce <clears throat> zai shaɗin ya ce maka wannan fafutukan ma na Allah ne kana nan ka zama ɗan fafutuka kafin ka farga kawai sai ganka kofan jahannama kama ƙur'ani ya gaya muku ya iduhun wa wa ma ya iduhum shekwanu illa gurura ta maka alƙawarin banza ita sun yama gorace-gorace na iska kuma ba abin da yake nufi da kai illa ya kwashe ma kafa walaysa min zalika shay'un bal kana kama qala Allah ta'ala alai ce wannan ba komai bane sai kamar yadda Allah ya fadi ya iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura qala wahab ibn munabbih malam wahab yace qala aziz alaihi salam Allah mabuwaye yace lamma ra'aitu eh qala uzair alaihi salam wai uzair ne nace aziz uzairu ai mun san wai Uzair ai uzairu wani sun ce annabi ne daga cikin annabawan banu isra'ila lamma ra'aitu bala bala a qaumi ishtadda huzni wa kathura hammi wa araqqa naumi yace da yaga matsala ya faɗo cikin al'umman shi yace damuwa na sai ta tsananta sannan kunci da nunkufurcin da ya mamaye zuciya na sai ya waita sannan bacci na ya kaɗan fatadarra'atu ila rabbi yace sai na koma na kankan da kai ga ubangiji na wa sallaitu sumtu ne ta azumi ina sallah fa ana fi zalika tadarru abiki a tsakankanin wannan kankan da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah ba abin da nake siya kuka iz atanil malak sai ga mala'ika ya zo man fa qultu lahu nace da shi khabbirni hal tashfa arwaha as-sadiqina lil zalama eh as-siddiqina lidh-dhalama shin yanzu Allah madaukin sarki zai ba siddiqai daman su ence ceci waɗanda suke azzalame ne macuta awil aba'i li abna'ihim ko za a ba iyaye dama na ceci ƴaƴayensu qala sai mala'ika ya ce ma annabi uzairu innal qiyama fiha faslul qada ai kiyama nan ake hukuncin keke da keke mun gano nan da kyau ko yace wa mulkun zahir kuma mulki ne na keke da keke laysa fihi rukhsa no masi kenan ba sauki ta an gani ba sauki mulki ne na keke da keke la ya takallamu fihi ahadun ba wanda ya sai magana illa bi iznin rahman sai in Allah ya bashi izini wala yu'khadhu fihi walidun an waladihi sannan ba ɗaukan laifin uba a ɗaura ma ɗa wala waladun an walidihi ko a ɗauki eh, laifin uba a sa ma ɗa laifin ɗa a sa ma uba wala ahun an ahehi ko ɗan uwa ya ɗauki laifin ɗan uwan shi wala abdun an sayyidihi ko kuma bawa ya ɗauki laifin mai gidan shi wala ya hatamma ahadun bihi ya ba ma wanda ya damu da wani wala ya hazunu li huznihi damuwan wani ba damuwanka ba ne duk damuwan da zai ya daɗe bai yi ba jama kun ji matsala ko kun ji matsala matanka na cikin damuwa ina ruwanka da ita mijinki na cikin damuwa nan duniya kenan alayara kowa ta kan shi yake wala ahadun yarhamuhu babu wani wanda zai kalli wani ya tausaya ma wani kullun mushaffiqun ala nafsihi kowa ya damu da kanshi ne kawai wala yu'khadhu insanun an insanin ba za a kama wani rai da laifin wani ba kullum ya hummuhu hammuhu kowa damuwar shi ita ce damuwar shi wa yabki me mun gane kowa yana kuka ne a madadin abin da ya cicciɓo makan shi wa ya hamilu wizrahu kowa zai ɗauki laifin shi ne wala ya hamilu wizrahu ma'ahu gairahu ba wanda zai taya ka ɗiban laifinka mun gano wannan da kyau ko kowa kana kallon malaminka da buhu goma ba ka ce ka haɗe rike maka shek mun gano wannan da kyau kowa da nashi zai tashi kiza kai ana maka wazi kai ɗaya ne in za ka ba Allah ka ba Allah in kuma za ka sa ta a cikin haƙƙin jama'a da kuma abin da ya shafi addinin Allah ga fi dai mai doki mun gano wannan da kyau ita duniyan nan faɗi ke gare ta gaba ya fi baya yawa in kana auna baya da gaba ka wahala gaba ta fi baya yawa ka nutsu. ka ba Allah kawai ba ka ba ka sha mamaki ana cewa yau malakul mauti ya duru. ka riga ka shiga uku Allah ya kiyaye malice rawahu ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya ruwaito wannan riwaya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu sakamakon ƙurewar lokaci nan za mu tsaya sai kuma Allah madaukin sarki ya kai mu gobe muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum